gaskiya jama'a mu dage da addu'a ga yadda iftila'i ya faɗa mun ana washe garin za a fara azumi duk wanda yake bibiya ta instagram ya ga nayi wannan post na ce akwai matsala dan Allah duk wanda ya san wani mai aiki a police station da ke zare da Allah ya taimaka min it's urgent ba ta da bata lokaci ba barawo ne ya shiga gidan wani bawan Allah a Zaria ya fashi da makami ya sace sace sai ya kwaci wayar wannan matar ya turo kuɗi zuwa foundation din mu duk wanda yake bibiya ta a social media ya san da cewa ina da wannan foundation din mai suna Abis Plan Charity Foundation A inda duk azumi muke karɓar tallafi online don mu siya mabukata almajai da kuma marayu abinci domin su karya azumin wata Ramadan. Kuma har yanzu da nake gaya muku kofa a wurin da aka nomba ɗinmu na sama duk wanda yake shirin taimaka mana ya taimaka mana ba za mu fasa yin abin alheri ba. So wancan barawa ya karɓi yayin nan mata a cikin account ɗin wannan mata akwai kuɗi ma'udai amma saboda yana bin mu da sharri bai tura wa yayansa ba bai tura account din shi ba bai tura yan uwansa ba sai tura akan kuɗi zuwa account din foundation din mu kuma wai dubu goma yake ta so ya tura har so tara sai a guda ɗaya ne ta shiga ba gari ce masu akan sun cewa an turo kuɗi a account mai suna abubakar bello masu gana nawa bane ba su gana nawa ba sai suka kai kara police station police station suka karɓo court order a kulle account to ina ina faman ihu ina content ina cewa an kulle min account ashe ana nema nama a matsayin wanted su kuma bankin suka su gaya min abin da ke faruwa sai ne post na instagram nake nema mutanen da suka taimaka min ta DM ina godiya Allah ya saka muku da da suka bani bayanin da nake bukata babban darasin da na koya ko in ce shawarar da zan ba ku anan shine kada kuɗi ya kuskuru account ɗinka ka kuskura ka je ka kashe al misali waje wani ya je ya kisa ya karɓo ya mamacin ya turo ma kuɗi ko ya wani abin aka zo aka kama ka me zaka ce kuma ka cire kuɗi to kar ka kuskure kuɗi ya shigo akan ɗan ka ci baka san na menene ba ni a wannan na kun kunga ban san na waye ba tunda kuɗi ne na foundation halin yanzu dai an buɗe mana akan kuma har yanzu ana kan bincike ina buƙatar addu'a ku sosai dan Allah dan annabi ku taya mu da addu'a duk wanda yake bibiyar mu da shari Allah ka tona masa asiri Allah ka bayyana wannan mara mutuncin kuma abin alheri ba za mu fasa yi ba ga akan number ɗin mu nan wanda Allah ya horewa Allah samu dace